والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فذكرى للجليل والكفر أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a sabar daren lahadi a cikin da takwas da watan juma da kula shekara ta dubu daya da dari uku da arba'in da shida bayan kira annabi alaihi salatu wassalam daga makon zuwa madina wanda ya yi da talatin daidai ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul buyur na babban malami na littafin babban malami a duniya ne suna alwafi almakalisi a jama'ar jama'iri wato littafi mai suna abin da aka masubura inda muka tsaya hadisi mai lambar da ɗari biyu da sittin da ɗaya za mu tashi hadisi mai lambar da ɗari biyu da sittin da biyu darasi na saba'in da bakwai ne muka tsaya da hamsin biyar da sun saba'in da bakwai shafi na hamsin da biyar a wajen nuska inda muke tattaunawa a kan mu'amala ta kasuwanci a babu bayan a hannu ne na yiwu babu da yake magana a kan abin da aka hana na kasuwanci mun yi kifulace a farko cewa babu ne mai mahimmanci saboda wani mutum da ya hamar Allah ya tara masa yarda yakan wato yakan zaga kasuwanni ya rubuta da ya ce ba mu shafin tambaya a kan kasuwanni in ka ba da amsa ya ce don ba ka bayar da ta abin da ya ce har sai ka ce ka koyo a kasuwanni da wani goyon ma da wani ya ce kasuwanni zai samu a wasu kara da rana da iya goyo ba sai a guje wani ba mun kuma wani wasu ƙa'idoji masu muhimmanci da ya kamata musulmi wanda ya damu da addini ya damu da lafiya ya rika kokarin kwatanta mun san buga an rawa amma da mutum ya rika kwatanta kurakurai kar a yi su da gangan domin akwai wani mutum alfaɗe da almukte yau alƙalin shi ne wanda ya gangare da yanzu idan zai yi ce da annabi ne ya ce ta yi wani za ta ɗaya ba wanda zai koya a mutum ba ta ɗaya ba ba mai kuma ya da yi ba da yi wa Allah ta ɗaya ne shi ne ba ta wanda ya gaya ga yana mutum ya ɗaya ne in ki tsari ba wani ba in ki tsari ba to Allah ya ce wa wani ne to shi ne wa wani ne sannan a ƙarƙashin wannan muka fara wasu abubuwa da yake ya kamata mu yi da su ina na farko duk abu da zai yi na kaji ne ya tabbatar ba da wani domin yarda in yi ke yi ne ya ce ka ba wa Allah kake yarda ya abin da kake da rai domin ka ba a ganin da kaji yana lafiya duk wanda ya rubuta haka ba ya ta rubuta a yana kuma sai Allah ya kare ni sai azumi ya fi ta kare ko ga gamsin Allah ya kare ni ko da Allah ya garaje ka kan kanka ba sai ya garaje ka kai ba ka abu da ba ka iya cewa da shi ba so da haka a kiyaye wa ko da muna da wani a kan babu riba to muna kai kan hankalin kanmu ne don mu kiyaye shi domin wannan rayuwar ta yi لعل إرادة الجروح القرآن غير يقول إنه الذي أجيالي الجنة تكاثر في الأرض غير المفضل ولا أقول فيها يوجع ما يريد إلى ملائكة ولا أقول لك واقعي حكم ملك أو ملائكة ثم كل الدين نقول الجهاله abin da kada ya yi ba kama sai ya yi da wani da kuma shi za a zuwa wani a iya yi ko ma ya yi kuma yin da yana da goyi da wani da wani da wani da ya yi da ya yi da ya ya da wani Allah da gani sai kai ne na odu da lokacin yana kai da odu sai kirawo ya ce wani ya yi ita amma mai zafi ne ya yi kalo ne ya faɗi nau'in kalo ne ya yi kariya ta bai da ya yi kariya ya ce a alaƙa da kai ina ba da shawara da kuma abin da ko ni da ni da iyaye wanda za a rika filin ba da ne wanda yake kan gobe shi ne wa ba na wani ba wani abu da ga wani ya da mu hannu ne ko ya yi ana kula da shi kana da yi a ruwa da da da tuwa ita ce ga ne ya yi ba da kula da shi kai da kai da kai kuka zama a kusurin zai yi ne da kana hawa kuma kana da zuwa a samuwa wannan shawara da yi wani yanzu ya rasu wallahi zai yi ɗayan da suka muruwa da zuciya sai da suka amfana ɗayan da sai da suka amfana me yasa ko bai ji ba abin da kama wani yana da ɗaukar shi wani zai yi da buƙatar duniya da buƙatar da ruwa ran da ta ci kowa suka san mutuwa ka ne na da kai yi yi ko ba ka iya ba ana wannan da ni amma yana yi ke yi a kai on sani ba in ana da shi ka ba su da alaƙi sani da lafi ko wanda yana yi akwai lokacin da ke nan ba sannan muna nan da suna sani da ba da rabar da ba ko ma su ne da ba da ba ka ji wannan abubuwan da ya koya to da yi wannan gangancin da zai yi ne ba ya yanka a yanayi to an ta hana ta auna mega ya ce ta gajiya da kuma kuri ne ga yake to ba da za a kawo ne da wata za a siya ko a siya a shi yare na kuri ne na hudu azzam akwai lokacin da Allah ya hana ke da shi ko a kuma kana halin mun kawo aya ya yi wanda suna wani shiga wani ke yi da lafi ne yau yanzu a cikin kawo ila shi ila ya ce ana yi wa zaru shari'a ubani da yake da wani ana ne ke ubani ba ta wara yake ba ba ku tuwa da yi idan kuma kai ba kai da abu nan a ba su da ba da abu da zai zama wani bangare ya yi to ga wani abubuwa ko da yake muna tuna wa kanmu ne domin mu rika hararo duk abin da yake ko da yake jinin ka fara kallon waɗannan kafin kai tambaya wata kila ka ba wa to muna tuna wa kanmu ne domin kafin mu fita daga baku ni kokari mu gyara wannan abubuwa dan gaskiya ne ba yake halal ya yake haram ne haram ko kake yi ko da yake ita ma ta kai ta kai wannan shi ne abin da malami yake gaya mana gubaru a cikin da zamu tashi shi ne alamin da ke walkan suna ba da jahili hadisi na dari biyu da hamsin da tara da amma ko bayan da cikin da ne ko على اسم الثاني والمسلمين بعد الجاهليه حديث الذي يوجد في الليل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن قبول عبد الله بن عمر ان يشار من زيادات دمائهم قال لي لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجابله قال هو النبي يا انا يدي سوى وين اجي كلامك مجابله kamar ka tambaya ne ne bayar mujabala yake hanyar yi a kamar ha'iki ne mutum ya je da kayan marmarin lambun ta ko gona in gane kasar idan ya aikar da su gangan ya idan ne a daidai matsalar da ne na annasulat da dino ke yi idan da dino ne ya ne da dino kuke da dino sai ya da shi bitan ne da wani ne kailan wanda ake aura in ka duba da kyau ya yi tafi tsakanin bushashe da ɗanye yake wanda yana cikin mutiya wannan kuma yana kama to annabi ya hana me yake yi da ga su yi na son ɗanye ɗanyen na taɓa gaya muku lafiya cewa wannan a gauro wannan ɗanyen da shi na daɗi ya fi wannan abin da mun zafi daɗi da ya kuma ya ba ni ne. Sosai suna son su sosai ko zuwa kai ya ɗin na kwanan da za ka ba kuɗin da daban ne yana da tsada. Kawai yau ba a yi wani ba a cikin kawai shi ba ya yi ba. Yau shi za a yi a ruwa ya yi amma yana da ɗaɗin da su. To idan wanne ya yi ko kawai su a wurin mutanen Madina. Jabi ma wani mu ba a wurin mutanen Madina ko wani malamin da yake wani babban malamin yake suna wasiƙa suna karatu sai ya ɗau wannan ɗabi'a da shi dai ne da wani mutum da bayan ya na wuta ya ya yi na kara yake wallahi da wani nan kuma ya ko ba na da samun da ta kariya yake gane yi da wani mutum ke wani iya wani mutum ya abubuwa ya tana wata duka ran domin ya ya ɗauko gawa bayan ya yi koke ka no da kai ba da shi ya kai ba ba da da koke sau an ada ko ka zauna da ya to su abu ne shi ga ana da ke ke suna rayuwa dan maza guda ko da yi ba komai a gidan banda ba ka yi illa al'adwa da yi sun gwamma su abu ne to sai ne mene ne ne illa ana ga da biyu a ɗanyi a sama ga kuma wanda yake yi ya za a yi ne tsakanin wannan da wannan da sai da illa na rajin tarwar turi na na sama ko zai iya zuwa kafin sai rajin tabbata na cewa zai yi yawa kafin ma ya zama ya dace ko sannan kuma na idan ma gurbin zai iya ba mu da gurbin ya ci misali zai iya ma gurbin ya ci amma ba ka kafa kuma da ku ji gurbin ya ba cewa duk da zuwa ta kora ba duk da zuwa ta kora eh gare yana da amma yanzu in ma za a yi shi a ɗauka ma zai da kodo idan za a yi shi kwano ne za a yi da kasa da zama da shi wani shi na sama a akwai da hali ko yawwa zuwa da haka idan ka zo tun da wannan bukakken daban yake zai da ya kwano su kwano su da rashin ya danganta haka da halaye domin a ƙarshe kake yi ba shi da ba ta tsoro to shi ne yake wa in ka ta karma idan kuwa da bibi ilimi ɗanye ne a tsaro ɗanye ne wanda yake da ruwa ko za a kwallo da shi ko to wanda yake da ruwan da ake jin rabuwar masu a yau da abin shi ne karni an yabi a wuri da bibi ka je ku ce da kai yare shi shi yana da kai kai kana da buke shi kai da ta hanyar aure shi ba yin wanda shi ne kana son kai sai ku yi ne wa in ka ta zara in ko kayan gona ne algama shinkafa gero dawa shi ne kayan gona an yi biya abu da kai da ari ka je ka siya ta hanyar awon naka abincin sai annabi ya ce na ma an zai ka kudi annabi ya nuna wannan duka ta kalli nau'i uku za ka gani kayan gona da biyu da biyu ko kuma iri wai nan nau'in uku annabi ya dukkan su da gauri dukkan su da gauri kayan da kuma tana iya shiga cikin to annabi ya hada mun kalla cewa akwai algara wal jihad mun gane ya ke kira da almujaba domin a nan gaban yanzu ko mujaba na za mu sai ka hararo da yake ne shi ne a sai kayan gona inabi ko da biyu ko kayan gona ya wato hujjaki da kuma wanda yake a dangane a kan idan koya tarihin bayan muzabana haramcin kasuwanci na muzabana ba misali wa bai da hukar da zuwa misali da shi ne da kayyar zaune da dabino da shi wani ainihin mubisani da ilimi ɗaya da kuma mubisani kayyar kayan aure مالك واجب ويجب إلى كل بيت معلوم بمجهول من جنسه بيت wato bai ma'anoni bi majhuli min jinsi shi ne ko zibin da sai da abubuwan da yake sananne da wanda yake majhul shi ne da halin da na faɗa min jinsi shi wani jinsi ɗaya wannan shi yake kira mujamala na biyu al'ayyar da take hari iya bari ma'anun bi majhul illa da ta janyo aka haramta saboda za a ce da abin da yake sananne da wanda ba a sai ba رجل يبين لو جهالة الخير هو مظن مظنة الربا الراجعة وتمارس جاهزة عدد الأوى na mutawa tsakanin shi ne ya kai babban da suka ake cewa da wala ta domin annabi ya ce baya a cikin mutum ya zama ya kan biya da fitilan da fitilan ko wata ba ta ba ruba za ta ba ba zai ta turi ba saboda haka shi za ya haramta shi ma da yake amma na hudu yusuf na yin muzabara fil araya amma a bangaren muzabara an san buɗe ba ko ba ai kan kalwa za ka iya yin araya wanda yanzu za mu sani annabi ya haramta bai da muzabara amma san buɗe ba ko ba kan kalwa ka yi araya za mu ji jiya على ذكر الثالث والسنة بعد المئتين أقلوا أهلنا دليل سنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جابر بن عبد الله الله يقرا مثل يديه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخاطبة داوود annabi kira da yadda Allah ta gwada a gare shi ya da kasuwancin da ake kira al-muqaba malik hiya al-abdu rikwa amal al-abdu bi ba'd ma yaqulu billah abin da ake nufi da mukabara shi ne mutum ya zo ya noma gona gonarsa sai ya biya ka da wani bangare na gonar ya tashi biya ba a yaje ba zuwa zai ya duka abubuwan a ciki da kayan da komai zai amma ya tashi biyar ka sai ya ɗauki wani bangare na gonar ya ce shi zai biya shi yake kira musaba ai shi ma akwai gara a shi ma ko wani lokacin ma idan yanzu zuwa za a kalli wani bangare a cikin can gurin da abin da ya zuwa gurin na gani za a kalli wani bangare kawai idan ba mu yi ne lokacin lokacin kuma Allah ya zuwa raba ya bushe ba har akwai gara rashin tabbas ya faru da jihala ya faru amma da za a zo a yi ake za a noma in an gama ɗaya bin uku na wani wannan ɗaya bin uku da ba wanda ya ce kan ƙarshen da ɗaya bin uku shi yawa da ɗaya bin uku wannan ba ne amma ko a kan wani ɓangare idan ya yi shi wanda ya zo nan musamman gonan da ya san guri da baya yi kan zai hawa ya ce can gurin shi ne nan nan gurin gurin shi kun yi gaba ɗaya kun yi yarjejeniya an rubuta ba yadda za ka ko ba ka yaka kudu ne to sai yake wani muhasala da kuma muhasala maliki wa alin guna mubazar da kuma muhasala shi ne kadan suna da kama da muzazan shi ma sai da wato sai da ga shi ba a bai da kai ta cikin godiya ni aika ka kai ka ba wato alkama a can a cikin zanzan biyarta da wata alkama da suka aljihu a shi ne da guda ba yau kawai ban gwamnati da wannan kira ne da haka sau da yana cikin zanzan biyarta to shi ne muhasara wa an yi musabara kuma an hana musabara mun ji wannan mun sani da musabara a baya wa an bai ne shamara kuma annabi ya hana shaida kayan marmari a shayar kiwon talakuwa har sai nunarsa ta bayyana har sai nunarsa ta bayyana wa Allah su ba a illa bi dinari wa dirham kana aiki kai ya waye kan kayan marmari su ba da kuɗi ba inda kuɗi ne ka kuka biya ya halatta shi ma kuma an faɗa a shayar kiwon talakuwa an gaya ma a baya amma da kuɗi ka zo ka yi wancan kuwa ba da wato bayan ya yi kiransa a nuna ta bayyana to ba a yanzu ka yi da kayan marmari da yake a kasa da kuma na sama shi kuma wanda za ka yi da kuɗi an iya sa ta yi zuwa talakawa sai in ganin da ya fito fili ya fito fili sai ya yi shi إلا العرايا بل تكالون من الهجرة العرايا جميلنا العرية لا وجود يهود لا وجود عرايا في كل حديث النار عن المخابرة والمحاصرة والمجابرة من جاء الذي لا هذا وكذا مخابرة مطلع شيء مدين يجب أن يكرر وأدوه يدي أبيان لو أنظر الدولار bayan an noma kuma ko wanda shi wanda zai zo noma gona shi zai zo da irin shi kawai wanda su ne ne shi zai zo da irin zai duka sannan zai a ware wani guri a cikin guri za a idan gona sannan ya hana kuma akwai garba نبي الترغيب بالعقل بالعرايا مقصود بهذه الآية عن شيء في العرايا عن يروح الضوء لغير العرايا يا جماعة هذا ما هو لا بد كلام ويجب كلام عليه ما يجب أن تنزل نروح عن هذه ما للعقل من الجهالة في حال الجهل جاء الله حتى الجهالة عند أنها irin wannan na wasu kudu ba ne ya abin da hadisi shi ke ma ake yi jahala da abubuwan da aka hana akwai jahala bikari da tsari da annabi ya ce annabi an kudi ma fi yin gara wal jahala da abin da akwai gara wani gatanci da ignorance a ciki to an hada mu ba ka على في سؤال والمسلمين بعد البعثين حديث من يريد السجود عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال عن قبول العقوبة في العالم أبو مسعود البدري وأنا بكي البدري مدعوين قرب بدر suna cewa da yayin da kawai da yana mutu حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتوا إلى ذلك على الثبات عليه نهى عن ثمن الكريم يا أهل الكفر الكريم نعم يا أهل الكفر الكريم وما للبقي عن ذلك لتلاقي الثروة وقضوان الباني وكل موقع annabi ya hana wannan ba da wannan kamar zai kudin kare karara mun gane cewa ne yake fito a kai mana a wannan annabi ya hana shi kudin kare amma an zuwa ne da zuwa na kula ku tuna ai ya faɗa a wani hadisi cewa ya bani tana sai ko duk wanda wato ya rage gari a gidan za a rika rage man lalatun da gurin kira ne wajen ruwa ya dinga kira ne biyu kila kai da kai ne hawan in ba karan karauta ba ko na gona da yake buɗe ka ne ajiyar ne ko da wani kira ne kullum za a rika rage mutum kira ne yankin ladari daga cikin ladari الرواية أبو هريرة والجامع يمكن أن أكله ليس بكسر زيد ولا مال ولا عبد فإنه يمحق من أجله إلى آل كل يوم هو بأجل كريم الجنة باكرم فروتا بانبونا با بانبادي با za a ce rage ba duk karan gari aiki ne za ga wanda da ya kawai shi ne ko shi ne na gari amma wanda ko ya yi a cikin yi wannan na gari gari mafi yawanci za ga sun na garan da ta asa ce da ya wasu ma ɗan gidan kakakan sun suke wajen mutuwa saboda gari ya yi shi ne karan gari amma da za ka koshi da rana da yamma a shan wani na saboda kyan da na turawa ne wannan ai garin kanyar ne karan kanyar ne annabi alaihi salatu wasallam ya tarji wa mutum gwargwadon kira ke yi a cikin ladar kullum shi ne malikiya ambaliya da ana da zai haramun haƙƙi ne saboda wannan amma a gurin ba ba ne yana ganin za a iya ajiye kai da wayannan gargaɗi to magana shi sai da an hana a ina za a samu a ina za a samu shi na dare ko dan likiti a tafi dare a samu alfarar da inda wani ne ke kamar mai yin domin ai ta su yi yawa a ke kusurwa in ka ji kudin wani da rage to za ka jarawa kudin da wanda a iya kudin da rage jara a iya ta shekara hudu wani kudin rana ce da ma hudu wadanda wani yi wajen ke ke kawo kudi da ajiye ajiye amma kuma yi ne ta cewa ya halatta a biya wanda ya koyi da gari ba da kure ne shi wannan kudin kashi kashi a ثم أنا أرجع ويسأل لك ماذا أحل له قل أحل لكم الطيبات وما أحل لكم هو مكلفين تعلمون من ما علم رسول الله شنو مع المسلمين أعمال الله to da ka ga koyar da har duka idan kai aka biya ka kai ne shi wannan kuɗin ba su ce haramun ba amma an da yake ya kawai ba wani gari to mutum ya sani cewa ga yawan zalabin da yake kawai na biyu wa mahu zabi an ce masa mahu ne za ba ce da kudin karuwa ba ya ka kira shi da mahu saboda asali ba a sakin labule da mutum ya biya ta ne to abin da yake wannan albarkar da ta ba da dama ga kowa ai sai da wannan albarkar da rai shi za ka kira wasu gaba da gane cewa wani abin da zai wata ne da shi ka'ida ta biya da rai za ka ita ta ba da shi a ra'a shi za ka nuna maka cewa ma abu ka'ida ta ba da rai za ka a gaban jama'a dan jini ba wai dan abin da ake bawa karo na da dai a a tuna ba dai ni wa ki sani ba dai da dai za ku kula mu ne to in ba da kai a a domin da shi mu karo kila ni shi ne mu يا أخت هارون ما كان أبوك مع سوء امرأة سوء وما كان أمك bagiya haka suka gaya da na wajen da aka nisa dole na yi ka san wajen gaba sai da zafi yanzu da shi ne ka je ka yi mahaifin ka ba su yi in dai hankali ne ke iya wannan karatu ne mahaifin ka ne kasar ya mutu sai mahaifin ka ba su yi to haka aka ce da lamarin ma kana ma kana ma kana abu ne a sauki mun da ne mahaifin ba mutum ne da sauki wa ma kana da shi ne waliya kuma mahaifin ka mun san ba ta yin ba kalma ce ne yau da bai mutunci Allah a ce ba a yi kun gaba ku yi mun zo na jiki a yi a kusa ne a wannan duk da hankali zai je kuka ya ji nauyin kai mu amma ba ya hankali wani kowa ya ce to saboda haka aljiba a wani ne sunan abin da ake ولا تكرهوا فتياتكم على اللقاء إن أردنا التحسن wani karambani biyuwa masu wato je social media da shi yake ga wani makamina wani da nage da shi nan malin da yana wata fa'a wai na bayani shi ya gama sarkin da na rawa wai wai ta san ɗanar babu ya ce alifitattun a fiki hanci oho duk gaba ɗaya ka zuwa a ɗauko mu mata da ji waye biya ba wallahi wannan abu suna bakin na kuma kowane shi ke rawar da ya ya ce dan Allah ta zo da aiki in dai ka kai gidan da tawa ko ba wanda ya kwanta to ta ga dan Allah ta gama ba wannan ba abin dubbe wani da su ba ne da cewa da ta yaya ko a ke za ka yi na san dai wannan abu ne da ka aka yi kuma karu na ce ba za ka yi wa wani za su ɗauka haka irin wannan abubuwan ne ne ne ke yi ya ne kai kuma kana faɗa kowane yin da ke sufar da tura da Allah ya masa an wani mai da wani yana bayani cewa in an auro mutum kaza a kai ko ne ya ga da ni kai neman mata kake haka da cewa ba a ruwa na mata ko mutum ne ya ka da shi ne sun ba shi wallahi ku ne ai wanda barna ne da yawa kuma yanayin yanzu shekara bai wani yake magana akan ayyukan wani na masu ba ne da ba a cikin ba ka saurari da za ka yi ba amma yana magana ainihin da yaran mu mata yanzu wasu yanayin ban da yanayin jiki wasanni ba da suke wata a gidan su da liyo da jiki sun suna rawa ba shi karu sun ce ake idan ba ta aka auro da ba a ainihin kawai ta ne ne za a wuri a kan kudu ne annan mai suke gaba da liyo duk da ba su wannan lokacin ko da za mu ba wannan yanayin jiki ثاني مبادرة بدأ عليه والله إذا على بقائل نتسل في أبوه تقامون لا يحبه لا يقوم والله ومن يجيه على سوى أما بسيء أقول له أخير كنت أم مثلا إذا مسلمين في مكة أين أقول الله لي لي وكيل يوم كيف تكذب إيه الحمد لله إيمانا لأم مكة kada shi wanda kan ita da shi gara da kuma kuma bukara ba shi ya dai sai ka je a gaban ko da gawar ko ka kaje mu ko ai ba hukunci da zai amma ku ji saboda abubuwan da sauki sai za ka ce yadda kana da waya kana da damar da za ka kunna kamera ka kunna wa kanka sai ka faɗa abin da kake so wallahi ta ali mun yi lissa social media eh akwai hanyoyi da da yawa ana samun alheri amma mu matsalolin da suke yi mana yana da yawa wallahi suna da yawa ko da ka ku su ne shi ma wannan ana magana akan wanda ya san ba ta da wata sana'a sai ka wani abdala ba za ta samu gobe da ya zama da a kuma ba kun da ya dare kowa ya zo da ra'a idan tana dawowa gida a ci abinci ko da ba ya bari da wani kamar da amma tana da wata sana'a daban ban da wannan to ba wanda kuma yake ka wuce ba maka ka kalle ta ka ce yaya haka yau da ko ba ku wanda yake ka kalle ta wannan kuɗi na wannan bangaren da ko nan ba ce ka kalle ta inda tana da wani abu da za a fara wani shi ne wa marun bazu da kuma sadakin ko kudin karuwa khalifu ta ga nan zaman mutanne khalifu kudin gare da shi ne wa marun bazu ne khalifu shi ma kudin karuwa da shi ne in ce ka zai iya sana'a ta ke nan idan kana yi kamar arfa ka ke zuwa ta dora a kan abin wannan kuma bai dace ba وكتب الحجاج إذا ولو في وارد وفي كمان نتكلم حديث يأتي نجسة وإن كريم نجسة وما بقي حديث وإن قال وما نجسة أبدا إذا كما حرام لكم أما هذا هو كتب الحجاج يأتي حديث وإن جاء وانجاز لكهو yake samu shigo da zai ce da shi domin akwai da yi annaba amma kawo kuma ya ce wani ya yankace wannan magana shi ne sassan so da cewa shi ba da zai ba makarumi ne abin da ya goye kawai a yi amfani da kudin an gane ko to shi ne wa kasul hajjani kalilu kudin wanzani kuma shi kuma da dinu أيضاً والذي يدعى لها من أجل الحجاب فما تعرف أن يقع القول به ما فيها كمسيبة فيها كمسيبة أما أن أخرجت حياة كما قلت بأعلم domin annabi ya yi wannan wanzamin da sunan abu ɗai ba sun ban wanda ba yawa annabi kawo kuma annabi ya ba shi lada ya to kaga ya annabi zai ba da wani da wani ba yawwa tun da ya ba da kuɗi to annabi bai ba ka abu kuɗi ba a ya kawai to da haka ya karba alaikum salam bayan ya rubuta ne na ke da bayanin da ko ki tsallake muke na an zama da kai wa ma da baki na uku shine wa ruwa da kai kudin boka kudin boka shi wani ba wani da wani wani bana kudin boka haramun kuma da wani ya zuwa ta kowace kuma al'arab wanda yake da'awar abin da wato kai da zai faru nan gaba alƙahin kuma ko kuma al'arab wanda yake da'awar abin da ya fata abin da ba a gani ba alƙahin kuma abin da zai faru nan gaba wasu kuma sai su akkasa ta bai da ba da su tauri saboda haka dukkan Allah ne da goga da ɗan duba. Wannan shi al'arab shi wanda abu ya kaga ba zai kuma zo ce wani yau ne. Alƙari ne wani abu da zai faru da kawo ba zai kai ba zai yi ba. Gaba ɗaya su haramu. Har wanda suke yin dabaru a zamanin sai su ce a zo yanzu da waya ake yi. Akwai abin da ke da mutum da yake gani ne duba akwai sannan akwai wanda suke dabaru kafin zuwa waya da su sai amfani da Qur'ani na ga kana san a cikin da zauna a guri mai kyau da kaya mai kyau ai ma su ke kara da kai shi ya ara wa ai ya mawo ne da wani eh eh ya ga wani in kai da lai ma da ara su da ne da ke ba mutum shi ya ara ko ya ma ba na kai ba za ku Allah da kanka shi ne yake hana idan an kana son addini kawai kana faɗar bukatun ka ji ji to zauna sai da ƙur'ani kawai zai yi yana buɗewa duk inda idan ke ba wannan aya da ita zai fassara ba bukatar shi ne da babu yana buɗe ido ne kawai da inda da jina amuru wa amiru salihai kanat lahum jannatin fi jannati sai ya yi ya yi gode wa Allah gode wa Allah ya zai ya ma ai al'amarin sai ya yi ba sai da za ka da wannan ai da za ka da ko ke da da yake saboda za mu yi kare mana karen dole za ka kawo kaza ne ba wani ya kalle wa wani idan kuma yana hudo Qur'ani da ya fito da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bi ayatina dawal dunya da ya gina sai yi ko ala yamma kuma da ya wani ya ko ko da ta ba shi ga ma'ruf da wata kana kuma da ya yi da ta ba abin da in kuma wani da ya zo ba da Qur'ani ce ba da kalmi ne ba kalmi ne a gaban da yake yi da ka ga ga yawan jaji kawai zai kawo da duk inda ya kai sa ba wai kallon da kawai an yi da shi duk inda ya kama kawai zai ga yana kallon ka ka san da yake ka in ya zaje ne da Allah ne biye da Muhammad ne ga nan ko ke juri ne ga nan ko ke juri Allah Muhammad Jibril kenan haka ne da ya har ya zo kan ladan dogon kai ba shi kake yi ba da yana zuwa kan ka kan wanda ya ne da kan Allah ce da ya ga gode wa Allah dai shi da yi wa kan Allah ya da in ya zo kan Muhammad sai dai ba akwai nasara ba sai kai ta kai wannan abun da eh a ta annar mamai ba zai yi wani matsalar kaɗan ya zo kan guri da zai ji masu yi ka ji su yi zo ya yi kuma su yi idan ya a kan jikin zai ga jiri da kai ya abu ba ta an shiga wani na rufe da ala wani da wani da yake yi Hidda ba su amma abin da zai yi za ta dama wani ko da ba ta iya rayuwa ba ya iya rayuwa wani yake an zuba su wannan maganganu ne duk mai mana da shi yake yau kwanciya ita kana da wani matsaloli ka kwanta ba ka ta fili da samu ko da zuba ƙarya ne ba wani da su a cikin magana ce gare na tsarawa da shi Allah ne za su yi ba. Na wani ka, ya yawa Allah matsalolinka, yi kuka ke yi kwaba an ake yi da awon an ake yi da awon saboda haka wani mun taba zama da mun yi karatu da wani wani ɗan gindi yaron da boka ne Allah ya yi yi mai duba muna yi yi da shi duk wani sun zo da ku muna da dona ya yi ana ta da dona wani da abubuwa sai ya yi ya yi shi yaron da ya yi da Allah dan ran da wani mutum bokan ne ke da cikin namu a ranar kawai zai zo guro wani a cikin yan kasuwa yake shi yana amfani da aljihun zai tura ma aljihun yau mai gida ranar in ka zo yi ne ai ba ma sai ka ma alamun sani da mutane ba ka za ka zaɓa wani kawo ka kawo ka yi gida in ka kawo ya ka yi ke da a tare ke ke wata yi ne duk ƙarya ce kuma akwai abin da ake ma na hajjarin da ya fi kai akwai da take ko ni na da wata za ka fi koya ma tsarin da ake bi a yau gobe da za ka koyo da ya kana so da fata kayan ka da gaban annabi alayhi salatu wa fata fata aljani yau yau da ba ji ba akwai hanyoyi da ran da nan wanda da saboda kuma larabci suna wanda za ka zo kira wata aljanu idan kai wasu abubuwan ka ba ka da su aka yi wa mai tunji da su yadda kake iya ɗaukar baya ka kira mu kuma akwai abu da kana yi ne shi ne in yi ka zo yi gurinsa da ya zauna a bigare da kuma yau kai za ka yi da yi domin wannan aljanu shi ne ka ba ka sako ne da shi domin shi ne yake yi akwai a sanadiyya irin jirgin da su masu jadda mutane ne ba masu zama a cikin wani da ne sai wani kan ba kai addu'a ba za su biyo duk inda za su بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أكمل يا أبن الدين إلى الدين يجي هو يجي يمضى ونادي يمضى ونادي يجي هو يجي don da ya kuwa zuwa yadda su ne da an zo sun zauna a gaba su su aljanin da yake tare da shi sai gaggayawa wannan lokacin cewa ai kaza ne domin Allah ya ce Allah ne wanda yake fi su zuwa nan abubuwan da yake kai ko wani dutse dutse da Allah ya wuce sai kawai kai yana kai da yanzu ba mu tsaye da kaza in ka gaya mu da shi ba da abin da suke wanka da kuma ne da yanzu ni ja ba wai ko ko ko kuma kin da kai akwai da yanzu da ganin su ke tsara sai abin da amma idan ka yi da Allah ka yi da Allah ne ko ne duk ka ko kuma in dai ka yi da Allah amma ka sallama mun dukiya sai Allah ya zarrabe ka kananan kankanin boga ma kankanin boga sai su ne na taba ba mu labala kuna ji kan karatun mu na wani gurin da ba labari kun taba zuwa goke ne ne su so ban kai ni da ustazu da ba gidan wani ya tara wani matashi ne ya tara mutane ba kai da ake shiga lokacin malam uzairi ne ya ya tara mutane layi ake ba ta ranar mata da wani mata da wani yana ci to ji suna da alaƙa ce ga abun yana abun da ya gabe ga ya wani wanda ne matashi ya yi gida shi ba bai ga wani ya sai ce ce zai kawo su yi ruwa ne yi wa fata yi wa ta ce ta yi ita ma zai gida muna zuwa kuma wani matashi yana kai wa ya koma kuma gida wai a gefe ko hula wa a kan mata an ci sai muka shiga gidan muna shiga ciki wallahi ma da tun daga farkon zuwa har tsakar gida suka yi ne a muna zuwa za mu je duk wanda yake da mu ga gangan sai kai mu wani ɗaki muna da sha'awa ɗaki sai na dawo saboda mun ga ƴan mata guda biyu ko wace ta fi ne ga tsarin mata rubutu a kan baban da sai muka shiga cikin muka zauna a zama ke zai zo a kuri dama a dai shi ne wanda muka wuce ya gaya mun san za ku muka gaisa sai sai wanda mu ta rai malai yi mawa sai ne fara yin ba ne ke yi kaza duk ayi da za ka ga na san muna hankali shi ya faɗa faɗa ina janyo daya ko a misali ko a mu'minun sai ka faɗi wa ne wani sai ka ji da shi sai ai ba haka ka kai ka rubu wani sai ai ba haka da don ba da kai ba ai to muna kai dan shi da ji da kaga sai nake maka aga ba ta da miki ba cewa mai faɗi ruhunna wajibin wannan bil mazaji wa bil ruhunna in an yi wa'azi abin da yake yake cewa kai a rike ya dan Allah ya ya ayyuha nabi jahil kubar wa munafiki da wujud alayhi sai wallahi dan da zama da shi wanda yake mutum ko biya muka ce ka mu duk sai biyar da shi zo da mutiya da shi ya dauka shi shi waye kin da shi ke mu shi mu aljani da mu ba sai ba wallahi alazim kafin mu kai karke mu sai kuma ya rasuwa da Allah ne mu da za mu yi da wanda ya yi da kai ya yi kawai duka da zai yi mu yi yi da shi da zai kan ne ya ce to a ruba mara asiri sai na mi bayan mun gama da shi da shi cewa ɗakin nan da wani wurin mata da tsofaffi a tsakar gida suna tasowa muryan ba su suna ji sai suka tsaka suna yiwa suna fitowa ko suna jin kubar da ya sai na ce duk ne ce wanda ya kai wani zinaransu da Allah na ce duk suna nasiya ta kulla kofa duk ɗan mata mun juna da shi to bi goma goma duk su ne dan mun kauye kan kaza ya da su ne wani mai malumu abin da zai ba ka mamaki sai da mutum ne ya goge a ka goge kaje lantana me ta da da ya ba ka riwaya kai goge ka ci gaba da yawa kai ka goge amma a addini ka aboko ba a yi ba wa ta da hankali amma a yi yana yi wata ne shi ba mu da shi ne to wannan ne da su shi da shi ni kai da Allah ya yi komai ko to Allah ya yi amma idan kai da kawa wa wani tafi shi Allah ya yi ina bro ne an ta akwai da shi da yake da lamarin da ya kuma kuma ya da wannan ko da irin musibar da ya babu yankuwa irin wanda ya gada babu za ka ka koyi alfa yadda ake yin alfa na gaske sai ka zauna da shi ke yadda da Allah kuma zuciya ka ta zama mai kyau bayan na iya alfa kakka da kowa da kyau to Allah ya kare ka Allah ya kare ka Allah ya kare ka an tuna mu lokaci yayi ina gaba da abubuwan da suka dade Allah ya mu dadan da wannan da suke Allah ya yi wa alaikum salam da wannan da suke gaba abin ba mu ba ga wani mai fara kafa shi ko ne ba na ina da yake ga ba akwai bashi akwai nayi wallahi ku duka biyar ya yi gada Allah kawai in za ka yi an gane ko a kowane ko rashin arziki yin gani a ce ba ta da ya aure ko a ce wani wato wani yana gaya wani alaran ma yana da yaron da yake wani ya ce ya sunan da yake wani ya sunan masu da yake kai wai sunan da ya ce ina ba an ya kawara kuna gaya masa ina ba kuma wannan ya ce ne ba ke ba yanzu ka ce ka yi sunan ka mu'azzam su ka yi a kuma ko su a ce su wanda ya kamata a aura ko wani suna wanda abu wanda za ka aura ya ce a wani suna da ke gana a cikin da yau kana yau ba ka samu zulaika ba ko ko aisha ko haka نعم in ka sani a kan da za ka yi mun muka rubutu da abu da yi haka idan kuma yi rubutu da wani ya kawo kudin kwana ne ba gari da yi mun na kun iya zara a cikin nan kake iya amma ne yana da wani abin da wani ke to ba sai ka wuce lafiya kan ka yi wani kudin da ne na wani abu ne ko ba wani ita wani abu ne ta mai da sana a zalla wa rabu shi ne kawai na su ne da ya zo ke baya a wurin ai magana da ake idan kawai zuwa ya yi ya da ke da kayan da ya yi ba kyauta ya ba ba sai ka tambaye ku ba wannan kuɗin ne ya ba ruwa amma in kyauta ke sai ka tambaya dan ba ya zana amma ke ne da an ne ma zuwa yi ne kayan ke ne da kayan biya wannan wanda ya ɗauka ya ba ka ne kuke makonsa ne in yana zuwa yana bayarwa to ai kuna nuna wasu abin da yake daidai ne kamar a gida ne yana zuwa ta ɗaurin gidan an kuma sun ba su dora abu da sa kaya da sai aikin bukin da sai da bukin ita domin da ana da an bai da ake kuma ba ta sana'a komai da sai mota ta sai yanzu masu tsada da ta ɗaukar da wani gida wani da suke wa wani Allah ya yi wannan kamar zubi tilawa cewa ya wani yi yi tilawa ba dole sai hankalin gaba ba kuma ba dole sai mutum yana da alwala ba da yi yin mutu haɗi abin da aka hukunce ai ka ga ana so mutum zai karanta alwala da mutum su ke kyawa shiga sannan su zan samu ne ala a halar kamar yadda imamu na wuri ba wata ada haka ka wuri cikin yanki domin su mara wata ba za su yi wani abubuwa gudun jira ga mutum ko ba zan na biyu a lorarsa idan haka da ake ba wani na cikin da biya yi wani na tilawa da lokacin da tilawa shi ma ya zama da abu na wani ne haka ce so su tilawa da wani lokacin an fito da ke an san samun shi na su tilawa da wani a cikin gidan ko a ɗakin ka ka sa da juma da yawa su tilawa yana cikin adamu tilawa yana amma haka bai faru ba ai da wani wani kuma kama waje wani shi da wata kuma doguwar ya yi addu'o'i a farko muna roƙon Allah ya amsa tambayar shi ne hadisin da ya halatta ya haramta kulla kasuwanci a masallaci idan wajen da ake yin sallar ya kasance rumbai da rumbai da ai ai ba mu masallaci ba kai ba gidan nan masallaci ne ba ai da wasu da masallaci ne ba da hukunci ne masallaci yanzu masallaci da ake gaba a kasa yana da hukunci da yake yi mai ai ne ke ba saboda shi saboda ba masallaci ne
ana cikakken sallah a gurin na
ana cikakken sallah a wajen ba masallaci sunan ba akwai da imam da rashi a wurin eh idan akwai imam da rashi a cikin nan da masallaci bari da shi idan akwai imam da rashi idan da masallaci sunan da ba da masallaci
Allah ya yi ini juga berkaitan dengan apa itu dalam dia Allah Aduan kok kami adalah kai dan kok. Hari ini dia sudah pun adalah ini dalam yoga kita an gane ko ana jin wani abu da ya rufe gugu kowa ne an yi ba kowa ne su ke gugu ai ka zama mu kallon su ne ka ga ai wani da la hausawa ya ka da ka zo wani ya dau irin masu yara da wani ya dau waya an sa ta ji wanda ya fara gugu ka ga dai a ba ba san da shi ne zo a nan ai dai ba mutu ba saboda hanya iya ya kamata a iya shi ka san matsalolin su ne wato masallacin duka su duk wanda ya kuka jago shugaban masallacin da wani gaban jagon da masallacin ko da ba zai ko ba zai iya rikewa ya ba kuma su auka kayan jagon gaba ɗaya ne ko da dubu uku saba'in ba eh gudun sun da wani ko za ka ba ta tafi da kuma da shi ya zo kuma ba zai tafiye wa Allah ba shi sa ka ga aure ya da da iya turi da gajeren wani dukkan su da ka da da gani za mu zo mu ma ka su yi na garin na ganta da ke zo kai yadda tana so Allah ya ba abin da ke yi shi ba za ka ba abin da ya yi ba wanda ya hawa da ka ba shi kin dawo daga wani an zuwa zan da iya wani sallah kuma wani yana so Allah ya ba abin da yake ne shi ya yi wa ya ko ne ku sai ka ce Allah ya ba ka da kai na shi ba ka ba abin da yake kai sai ma abin da yake ko ai sai ka tana so Allah ya ba abin da yake ko ba abin da yake shi ne kawai kaida sallan ba wa rayuwa sallan ba irin wannan abubuwan da ya kawo ko a gida ne za a iya yi don ya buga ya ce magana sai a kima wani ko ya ce sai kai abin da ya gaba dan da kake abin da yake ko ba ta san da abin da yake tana son wani abin da yake wanda ka koma shi ne da wani ya kamata shi ne kuma na riga ma kuɗa da ya yi wa Allah abin da ya yi Allah ya yarda da shi saboda da kuma ya yi da wani ya yi da wani ya yi da ya yi da wani gaba ɗaya karatukan da wani alimi a nan da hidaya za a yi wa da wani wata sai sai gida wani da ko a wani wata jiya ko wani jiya a yi wa mana ko ko ban yi wa mana Ina da ba da duniya da kai a wannan lokacin da wani ka Allah ya yi wa mutum da wannan da za a wuya ga wannan da wani ko a gaban da ke da mu ba da da ke ina da su da Allah ba da da su ne da da da ke mu da Allah ta kare mu wannan duniya da ne Azar Allah ko da da ke da wani ma da ba da duniya da ina da Allah ya duniya da wannan lokacin da wani waɗanda su yi wani da zama a hannun da ya ke yana da wahala da suna da yawa wa mata kuma da ya kan da ya wuce na da shi ya ma a tsoro da kan da ya ke ya tsara wa mai duniya da ya kan da ya ke ma da ya kan wa mai duniya da ya kan da ya ke ma da ya kan da ya ke ma وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله الذي يجزي عما يكسبون سلام على الذين